Bidiyon da zan muku yau uwa ta musamman ce, zan nuna muku hanya mafi kyau mafi sauƙi da za ku bi ku rage shan data a wayarku har abada, kuma ku san adadin data da kuke kashewa da kuma yadda za ku yi ku rage ko ku ƙara. Su farko dai za mu yi amfani da wannan application da za kowa zai je download su a Play Store, gashi na application ɗin sunansa My Data manage, manager data usage application din za ku ga a nan sama da mutum 288 sun yi shiri a kansa a nan kuma za ku ga sama da mutum miliyan goma ne suka yi downloadin ɗinsa so mun riga mun downloadin ɗin application ɗin kuma yadda za ku gane application ɗin shi nan yadda yake ya sa mai data manager so wannan application za mu shiga mu ga yadda yake amfani da yadda za ku yi amfani da shi farko za mu shigo cikin application ɗin kamar haka um, amfanin wannan application kafin ya buɗe yana zai taimaka ma ne wajen ka san duka yawan data da kake kashewa ko application ɗin da ya fi ma jama data da kuma yadda za ka ka kashe application ɗin ko ma ka rage yadda za ka yi amfani da datas so kai tsaye ga wani guri nan ya ka mana zaɓuka da haka za mu danna allow a nan za mu danna agree kai tsaye za mu danna get started idan muka tashi za mu zo mu danna nan gurin za mu danna good setting idan ka shigo cikin application ɗin za ka zo inda aka sa my data za ka zo kan application ɗin yana ina ne za mu nemo application ɗin gashi nan my data manager kun ga an sa nan not allow za ka danna allow za ka zo ka kunna nan kana kunna nan su ka gama sai ka dawo free kana da free za mu fita daga nan kawai mu koma cikinsa kai tsaye muna shiga kuna gani kamar haka zai buɗe idan ya buɗe muku ya buɗe zan nuna muku yadda application ɗin yake amfani kawai duk maganganun da za ka yi za ka danna abin nan leta kana danna leta za kawai ka danna kansu za ka shigo kana shigowa kamar yadda kake gani a nan nan kun ga me yasa mana set set or join data plan ma'ana ka saita yawan data ka ko kuma makamancin haka so nan kun gani za ku ga a nan idan kuka kalla daga sama nan ga gurin da aka yi alamun waya wannan na biyu an yi alamun wifi so yanzu wayata tana kan wifi ga kuma nan ɗin ga kuma daga nan ga wasu ɗige-ɗige guda uku gashi nan kuna gani wanda za ka ga samari na abubuwan ma'ana datar da kaja da history ma'ana abubuwan da wayarka take halin da take shin ka kunna data ta kan waya ne ko kai connecting da wifi ko kuma kana kan jirgi ne ka amfani da roaming kafin mu ci gaba da bidiyo yan uwa ina neman alfarmar da ku danna mana subscribe gashi kamar haka idan kun danna mana alamar subscribe sai ku danna wannan kararrawa sai ku danna all sannan idan kun shiga cikin bidiyon mu ku kokari ku zo ku danna mana nan gurin nan gurin da kuka gani alamar like ku danna mana sannan ku danna wannan alamar share din domin ku tura zuwa ga yan uwa da abokan arziki a whatsapp da twitter da facebook da duk chatin da kuke so mun gode mu ci gaba da bidiyon data so yanzu mu muna kan wifi so ya application nan yake amfani kai tsaye bari in nuna muku kai tsaye za ku shigo nan gurin da aka sa set or join a data plan kana shigowa za ka shigo ka rubuta za za ka shiga zaɓi na farko cewar kana amfani da data ne tunda mu a Najeriya da majoratin sauran kasashen mu na Afirka muna amfani da data ce da muke saya ta sati-sati ko wata. A nan za mu zaɓi datar da muke da ita in ta wata ce shi kenan. So kaddara a ce kawai za mu zaɓi lokacin da muke so mu kashe wata data. Misali wata ɗaya sai mu zaɓi ana misali mb 100 muke so mu kashe misali a au a wata ɗaya idan muka gama sai kawai mu danna dan dinnan sai mu danna dan a sama gashi muna danna shi kenan mun saita kun gani so sai kawai mu fito nan idan muka fito nan za ku ga anan gashi wifi kun gani za ku gan shi a takaice wannan application babban amfanin da zai ma zai ma amfani wajen ya bayyana ma data nawa wayarka ta ja maybe wayarka wadda kake amfani da ita a lokacin ko kai connecting da wifi ko kuma kai amfani da data kuma za ka gani ne ta hanyar nan da kuke gani idan ka zaɓi wifi kun ga wannan wifi ɗin da na yi connecting da shi so za ku ga cewar an ja min mb gashi mb ɗaya da ɗigo arba'in da biyar so wannan shine amfaninsa kenan domin ka san asalin data da kake ja a rana ko kuma a duk lokacin da ka yi amfani da intanet ko kai connecting da wifi ko da ka. kuma hakan zai gani ma ka gane cewar ka fa tana tafiya sosai kullum kana kashe kuɗi kaza hakan zai taimaka ma ka tsaya kai tunani ka san yadda za ka magance jan datar ka gane wani application ne ya fi jama data domin kai maganinsa hanya ta farko kenan hanya ta biyu kuma akwai hanyar da kowace waya yake zuwa da shi wanda ake cewa save data shi kuma save data kusan ba ma kusan ba kowace waya tana zuwa da shi gashi save data idan ka shiga setting kawai ka rubuta save data za ka gan shi za ka zo nan shi kuma ka kunna shi idan ka kunna shi kuma amfaninsa idan baka kunna wannan save data din ba idan ka buɗe wayarka facebook zai ja ma data whatsapp zai ja ma data duka application ɗin da suke amfani da internet a wayarka za su ja ma data amma idan ka kunna wannan gurin setting ɗin ka kunna shi kamar yadda kuke gani kana kunnawa to fa shi kenan iya application ɗin da ka shiga cikinsa kake amfani da shi na intanet iya shi kaɗai ne zai ja ma data so wannan shine hanya mafi kyau da ya ci 'yan uwa ku ɗauka ku bi domin ku rage kashe data da yawa da kashe kuɗin ku wajen hawa intanet da yawa so wannan shine ƙarshen bidiyon ina so in san wane bidiyo kuke so in muku a bidiyo na gaba na gode sai mun haɗa a bidiyo na gaba